da ya taɓa samu haɗuwa daidai wannan lokaci a wannan gari na ‘yan abba shiyar rugga ba don komi ba sai don tunatar da juna da faɗakar da ‘yan uwa musulmi game da wani ɓangare mai muhimmanci daga cikin ɓangarorin addinin musulunci. Insha Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da jan lokaci ba, kamar yadda ‘yan uwa suka ji bayani akan wannan muhabara ta kenta man ahlus sunna suwa ne ne ahlus sunna suwa ne ne ahlus sunna menene mafari ko manufa ko dalili ko sababin da yasa aka zaɓi wannan mawdu'i na farko saboda muhimmanci ne matuƙa da buƙatar al'umma zuwa gare shi aina, Na biyu ba don komi ba sai don haɗarin da yake a gabanmu, wanda manzo sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ya faɗakar da mu game da wannan babban haɗari daga barazana gare mu. ta cewar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Yahudawa sun kasu saba'in da ɗaya, Nasara sun kasu saba'in da biyu, al'ummarsa, sallallahu Alaihi wa Aliyu sallama za su kasu zuwa saba'in da uku. Wannan kashi saba'in da uku da al'umma za ta kakkasu ta manzon Allah sallama dukkaninsu ‘yan wuta ne ille kashi ɗaya. kashi guda daga ciki su ne kawai ‘yan aljanna. To kaga akwai zulumi, akwai ɗarɗar, akwai tsoro, akwai fargaba. Sannan yana cikin hankali da hikima, da wayo, da fahimta, da lura da ganewa, ka yi ƙoƙarin tantance cikin wani kaso kake a cikin wannan kaso saba'in da wasu. ba wata hanya ta bayani da za mu iya gano wannan kason na ɗaya ko ɗayan da shi zai tsira sai ta hanyar mawudu'in wannan muhazara zuwa ne ne ahalar sunna wal jama'a bayanai da za su tattaru bayanai da za su harhaɗu junansu wa juna su bayyana muna wannan jama'a su suke fassara muna kashin nan guda a cikin saba'in da uku wanda shi kadai zai tsira a ranar alkiyama saboda haka idan aka yi la'akari da wannan zaɓar wannan mawdu'i man a ahlus sunna su wane ne halin halittunna ya dace da yanayin da muke ciki na yawan saɓani a cikin al'umma ya dace da yanayin da muke ciki na yawan hanyoyi da ɗariƙoƙi da ƙungiyoyi masu rabuwa zuwa ga addini ya dace da yanayi na kusantowa alƙiyama don ka kim'a ka shirya kasancewa kai cikin zuwa kai alhamdulillah addinin musulunci addini na da ya bayyana ma 'ya'yansa dukkanin hanya ta alfairi don su kusance ta a lokaci guda da kuma ya bayyana musu dukkanin hanya ta sharri don su nisance ta kowa ne ne ahlus sunna man hum sunna Ahalus sunna kayan bayanin su akwai buƙatar mai bayanin menene sunna sunna kana hurta kalimar sunna kana jin kalimar sunna da za a tambaye ka ni aka ce ma sunna ya kamata ka bada amsa sunna ita ce wata hanya sunna ita ce shari'a sunna ita ce tafarki tsarin rayuwa wanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance a kansa shi da sahabbansa a ɓangaren ilimi a ɓangaren aƙida a ɓangaren faɗa a ɓangaren aiki wannan shi aka ce masunna shirya farki hanya tsarin gudanar da rayuwa wanda annabi ya rayu a kai ne shi da sahabbansa a ilmance a aƙidance a magance a aikace wannan Shi ne, ɗaya daga cikin bayanai a kan suna, ko da bai game dukkanin bayananta ba abu na gaba malamai sukan haɗa kalima ne ahalus suna wal jama'a ahalus suna wal jama'a to ne jama'a su ne jama'ar musulmi Farkonsu magabata wannan al'umma na sahabbai da tabi'ai da wanda ya biyo bayan su bisa ga kyautatawa waɗannan da suka haɗu suka jingina kayan akan ƙur'anin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tafi akan haka koye da bayyane wayannan su ne aljama'a wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hori bayansa kuma ya kwaɗaitar da su kan haɗuwa su zama jama'a akan taimakekeniyar juna da zama abu guda ciki guda kuma a lokaci guda ya hane su daga rarrabuwa da sabani da yaƙantar juna ko da halussa ko da takubba Allah subhanahu ta'ala ce wa atasimu bi hablillah jami'an Wala, ta ku yi riko da ya Allah shi ne alkur'ani shi ne musulunci shi ne tafarki hanya ta annabi da sahabbai ne da suka rayu a kanta kada ku yi sake ku Allah subhanahu wata'ala a wani wurin kuma yake wala takunu kada ku kasance kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat kako zama irin wayanda suka rarrabu suka yi sabani a cikin su bayan hujjoji da bayanai da shari'a ya zo musu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisi ingantacce yace inna hadhihi milla wannan hanya da nizo da ita ta tattariku ala talatin za ta karkata har zuwa ɗaiɗaiɗai zuwa guda saba'in da uku sintani wa sab'una finnar saba'in da biyu duk kowace hanya wuta ta yi in ka ta ba ta tsaya ko ina yi wuta wa wahidatun fil janna hanya guda cikin saba'in da uku dinnan ita dai za ka kama ya zama ka doge zuwa aljanna wa jama'a ya'ani ita ce jama'a ni ne jama'a shine gungun musulmi da suka yarda su tsaya tsab, su gudanar da rayuwarsu ƙarƙashin inuwar Allah ya ce manzon Allah ya ce su saka abin da annabi ya rayu a kai ne da sahabbai ne saboda haka annabi ce a wani hadisin kuma alaikum bil jama'a wa iyyakum wal furqa fa inna ash-shaytana wahid ina horon ku da ku zama jama'a guda ka shedin ku kurarraba dan shi koyo koyaushe yana tare da mutum guda duk wanda ya rati ya zama shi dai to shi dan ya hicin mishi zama tare wa huwa min al ithnain ab'ad shi shedan ya hi nesanta ya hi kaurace ma mutum biyu idan ga mutum biyu ga mutum guda can ware to shi dan ya hi wajen mutum gudan can suka ga shi wurin mutum biyu da nan maza ce wa man arada buhbuhatal janna zamil jama'a duk wanda ka san ya samu tsakiyar gidan aljanna to ya lizinci jama'a ma'ana jama'a su ne tafarki wanda annabi yake a kai ne shi da sahabbai ne radda ya ba da wannan sanarwa ta kakkasuwar al'umma sai zuwa gida saba'in da sahabi mai daraja Allah shi da shi da sauran sahabban manzon Allah gaba ɗaya Abdullah ibn Mas'ud yace al jama'atu ma wafaq al haqq wa in kunta wahada abinda aka ce ma jama'a ka zama akan abin da yake shine gaskiya ko da kai kaɗai kake da za ka samu kanka a wani wuri ko a wani gari wanda kowa ya tsorace ma abin da annabi yake rayuwa a kai da shi da sahabbai ne san da ya bada wannan sanarwa to sai zama kai kaɗai kake akan wannan to kai sunanka aljama'a a duk da kai aguda sunanka aljama'a saboda ka aljama'a fasara shi guda shine gudanar da rayuwa da biyar sawu da kwatanta duk abin da musulmi zai gudanar na aƙida dai da ibada dai da mu'amala dai kan kwaikwayon abin da annabi ya rayu a kai da sahabbai ne da ya ba da wannan sadafa Ahalu sunna wal jama'a su ne masu riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka bi shi na sahabbai ne masu daraja da tabi'ai da tabi'an tabi'ai a aƙida da magana su da aikin su su ne waɗanda suka tsayu tsaf kan biya suka kaurace mai ƙirƙirawa da bid'a su ne waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada sanarwar har abada ba za a rasa su ba kuma koyaushe su Allah yake taimako har ranar alkiyama bin su shine shirya saba musu da ƙaurace musu da faɗa da su shine bata ahlu sunna wal jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta su daga wanda ba su ba na sauran jama'u da hanyoyi da tariƙoƙi da ƙungiyoyi da sifofi da keɓance-keɓance da wasu abubuwan da za su bambanta su kamar haka. Na ɗaya, ahlu sunna za ka same su su ne mutanen da suke gudanar da al'amuransu a tsakiya su ba su wuce wuri ba kuma su ba su kasa kai inda aka son su kai ba za ka same su wasa a tsakiya ba su guluwi su wuce bakin inda Allah iyakanci kuma ba su ja da baya daga inda Allah yake son Sau saboda haka za ka same su tsakiya tsakanin zamnewa da kuma wato tsallake iyaka na biyu ahadu sunna za ka same su mutane na da suka takaitar da rayuwarsu suka ɗaure zukatansu suka damƙe hannuwansu a kan karɓa daga alƙur'ani da sunna da kuma ba da kulawa ga alƙur'ani da sunna da kuma miƙa wuya da sallamawa ga nassin alƙur'ani da sunna bisa ga fassarar magabata na gari wannan yana fassara maka suwa a ahlus sunna duk wanda kaga addinin sa gaba ɗai biyar addini ne mafuffugar ibada ta da aqida ta Allah ya ce manzon Allah ya ce sallama ma Allah ya ce da manzo ya ce biyar waɗannan mabubbugan hukunce-hukunce ƙur'ani da hadisin manzana sallama bisa ga fahimtar magabata na gari to wannan shine babbar sifa da take bayyana lalle wa'annan ahalus sunna ne wal jama'a abu na uku su ahalus sunna wal jama'a ba su da wani shugaba ko wani babba ko wani jagora ko wani mallami ko wani shehi da za su riƙi magana te kakab gaba ɗai ya zama duk abin da ya sa a magana te za su bar shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ahlus sunna manzon Allah kadai za su riƙi magana ta yi zan duk abin da ya saba mata sai dai su bashi su riƙi nashi ba wani malami da sun ka ba wannan matsayi ba wani shehi da sun ka ba wannan matsayi ba wani shugaba ko jagora da sun ka ba wannan matsayi sai manzon Allah shi kadai shi dai za su gangama dukkanin maganganu ne su riƙi, ba su yadda ko guda kuma shi ɗaya gare su wanda magana kowa suna suke su kama tashi amma in ba shi ba Duwa da mallami ya ilmantu duk wanda mallami ya sifantu da sifofi abin yabo duk wanda mallami ya ɗabi'antu da ɗabi'a mai kyawu duk wanda mallami ya kai mai kamun kai da takawa da tsoron Allah a wani lokaci zaka ga sun bar magana tai da ya saba ma maganar shugabansu shugaban al'umma gaba dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka za ka same su ne mafi sanin mutane da halayen annabi da maganganun annabi da ayyukan annabi saboda haka za ka samu ahalus sunna sun yi kowa son annabi ba wani mai son annabi kamar ahalus sunna don su kullum suna binciken shige da fitan annabi ya annabi ya shiga ya annabi ya fita ya ya zamna ya ya tsaya ya ya tsaki ya ya arwalla ya ya sallah ya ya ci abinci ya ya sa sutura ko menene na halayya al'amuran ibada da na mu'amala da na zamantakewa abin kwaikwayonsu madubinsu rayuwa annabi yadda ya gabata da ita da sahabbai ne ridwanullahi alaihi abu na hudu ahalu suna wal jama'a ka gan su ba su son husuma da jidali kuma suna ƙaurace ma ma'abuta husuma da jidali babu ruwansu da husuma da jidali wannan ba aikinsu ba ne. Za ka ga ahlu suna sai dai a takare shi bai takara za ka ga ahalus sunna in ma an takare zai iya hankuri ya kyale kuma a lokaci guda na ƙaura cewa ga husuma da jidali kuma ba su ƙiyayya da wanda ya sa a musu da fahimta idan an samu sabanin fahimta tsakaninsu da junansu ba za su fassara wannan matsayin ƙiyayya ba a ahalus sunna ɗabi'ar su da halayyar su gabatar da uzuri da rashin zargi ga wanda ya sa musu da fahimta da rashin ɗaukar matakin tozartawa ko kunyatawa don an samu saɓanin fahimta tsakaninsu da junansu abu na biyar ahadu suna wani jama'a su ne mutanen da suke girmama magabata na gari su ne mutanen da a aƙidarsu da ƙudurinsu da iyawa ka ganewa babu wata hanya mafi zama salama babu wata hanya mafi ilimi ba wata hanya mafi hikima irin hanyar magabata na gari saboda haka za ka same su ko da sun yi saɓani ga wasu abubuwa to saɓanin ba zai kai su ga rabuwa ba wanda zai dasa ƙiyayya cikin zuciya ko a samu baraka da rarrabuwar kai a tarwatsi ka bayyana sahabban manzon Allah suka kasance sallallahu alaihi wa alihi sallama abubuwa da dama suka yi sabani kansu amma suna nan wuri guda kamar wanda magabata malaman mazhaba irin su Imam Maliki ko in faro da na farkon su Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala da Imam Malik rahimahullahu ta'ala da Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala da Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala jami'an zaka ga dukkaninsu suna da saɓani mai yawa idan kalli saho wuri nawa abu hanifa ya sa'a maliki sai kare sai ha kare wuri nawa a shafi'i sa'a ma maliki wuri nawa maliki sa'a a shafi'i wuri nawa ahmad bin hanbal ya sa'a ma shafi'i dukkan su suna da wuraren na sun ka sa'a wa juna da yawa amma wannan bai sa ka iya samu magana guda ba ta Ahmadu bin hanbal ya soki shafi'i ko shafi'i ya soki maliki ko maliki ya soki abu hanifa da gurguzun matsaloli da suka saba ma juna tsakanin wannan shine hali kuma shine ɗabi'a kuma shine matsayi na ahalin sunna ba su zagi junansu ba don sun samu saɓani ba su kunyata ko su tosa junansu ba don sun samu saɓani ba su rarraba al'umma ba ko almajiransu don sun samu saɓani ba su cusa ƙiyayya cikin zukatan mutane ba don bambancin fahimta tsakaninsu da wani. wannan ba ɗabi'a ba ce ba halayya ba ce ta ahalus sunna abu na shida ahalus suna wani jama'a ba su karɓar tawili lalatacce ba su karɓar tawili gurbatacce ahalus sunna sun rage sun sallama ma shari'a ahalus sunna abinda aka ruwaito shi aggaba gaba sannan hankali ya biyo baya ba hankali a gaba ba sannan riwaya a su a wurin ahalu sunna an naƙalu sannan al'aƙalu an naƙalu abinda aka cirato daga shari'a Allah ya ce manzon Allah ya ce to sha abin gabatarsuwa sannan al'aƙalu shi biyo baya sabanin wanda ba ahalu sunna ba sai haga al'aƙalu shi a gaba an naƙalu baya a wani lokaci ma idan hadisi ko wata aya ta sa'a ma al'aqalu sai su jinkirtar da wannan ayar da hadisin ta koma baya aqalu ya shiga gaba to ahlus sunna wal jama'a manya manyan alamomin a kowane ɓangare a aqida da ibada da mu'amala an naqalu shi a gaba sannan al'aƙalu. abu na bakwai ahlus sunna wal jama'a yana cikin ɗabi'o'insu, da ayyukansu da ƙudurinsu za su haɗa nassosa daban-daban kan mas'ala guda idan mas'ala guda ta kasance to za ka ga sai an samu nassosa da yawa ayoyi gurguzu hadisai masu yawa don a walwale matsala guda kan matsala guda za ka ji an kawo ayoyi da yawa hadisai da yawa in ma akwai maganganun sahabbai a kawo maganganun tabi'i na a kawo maganganun malamai mu'asiri na a kawo duk fagen walwale matsala guda ko sharhi ko bayani akan wannan matsala saboda adalci na ba ilimi amana ahlus sunna wal jama'a zaka gansu suna shiryarsuwa na takwas kenan suna shiryarsuwa zuwa ga gaskiya idan ka zo wurin ahlus sunna wal jama'a to zai aza kana zuwa ga gaskiya ba zai dambare ka ba sabanin wanda ba ahlus sunna ba dan matsala ta same ka ka zo ne sai ya azaka ga abin da ba shine shirya ba idan ka zo wurin ahlu sunna misali kace mishi kai mafalki bakin maciji yana biye da kai ka hada cikin wani rami ya cimma Zai ce ma to abinda annabi ya ce in kai mugun mafalki ka yi tofi hagu gare ka tsawo. ka yi isti'aza ka canza kwanci kuma haka faɗa ma kowa sabanin ahlul bid'a in ka zo ne ka faɗa mai kayan irin mawarkin da sai ya ce to sai an sai kaza an yi sadaka sai an yanka kaza sai an karanta ma ya sun so kaza kaga damfara kenan ko to ahlus suna sai dai faɗa ma abinda annabi ya ce sai ka ta kai bai ka bisa ga hanyar bata sai ka bisa ga hanyar shiririta ahalu sunna za ka suna kiran mutane zuwa ga hanya mai kakka don su tabbatar da su akan gaskiya suna ƙoƙarin maida bayi wurin ubangijinsu su koya musu ibada da ilimi dogaro ga Allah riko da sabubba bayan dogaro ga Allah abu na tara ahadu suna wal jama'a ba su da wani suna in ba musulmi ba in ba ahadu suna wal jama'a ba su da wani laƙubba sai dai maƙiya sunna makiya sunna maƙiya ko maƙiya musulunci ko maƙiya sunna su ƙalƙalo musu wasu laƙubba su aza abu na goma ahalin sunna yana cikin ɗabi'a su da aƙida su kwaɗayi na watsa aƙida ingantatta da addini mai kakke da karantar da mutane da shiryar da su da gabatar musu nasiha da himmantuwa da al'amuran da za su amfane su a su da zahirar na goma sha ɗai ahalin sunna wasu jama'a za ka ga su ne mafi hankuri a cikin al'umma za ka ga za ka ji magana hankuri daga bakin za ka san aƙida hankuri daga aƙidar za ka ci kira wanda yake cike da kalimomi na hankuri da bayanai masu nuna juriya da dagewa da hankuri a hadu sunna wal jama'a mutane na da aka gadan mahankuri tun daga magabata na gari mutane da aka sanar mahankuri da juriya abu na goma sha biyu a halin sunna wani jama'a babban abin kwaɗayensu haɗin kan jama'a da kiran mutane zuwa ga haɗin kan nan da zaburar da mutane akan haɗin kan nan da watsi da rarrabuwa da gargaɗi daga duk wani sababi da zai haifar da rabuwa a cikin al'umma abu na goma sha uku a halin sunna wani jama'a mutane ne da Allah ya kare su da kariya ta yi musu garkuwa da garkuwa ta yi ya tsare su da tsari ne daga ɗaukar mugun halin kafirtar da mutane ko yanke ma wasu hukunci ba da ilimi ba ba da adalci ba ba ta jin ahalin suna yanke mutum hukunci ba bisa ga ilimi ba da adalci sai an sa hasken ilimi da kalimomin adalci sannan ba su kafirtarwa ba su kafirtar da junansu ba su kafirtar da waninsu sai da hujja da dalili kamar wadda ƙarin bayani zai zo insha abu na goma sha hudu haɗa sunna wal jama'a yana da cikin alamomin su da dabi'o'in da sifofinsu masoya junansu ne masoya ne a haɗa sunna wal jama'a in kana karatu wuri ne ya kana karatu wurin wani ahadu suna bai bakin ciki da kai bai damuwa da kai sabanin ahlul bid'a idan kana karatu wurin wani malami wanda ba ahlus suna ba da ya gane ka wurin wani malami kenan kun kulla gaba wai kaya mai tawaye kenan kaya mishi lai amma ahlus sunna wal jama'a su a wurin su duk inda an ka ci shinkafa can akabi kawai duk inda za ka karatu ka gane Allah ka gane manzon Allah ka gane addini ka san aqidar ka san duniya ka ka san lahirarka ka zo kai sabanin wanda ba su ba to ahlus sunna wal jama'a za a gansu suna son junansu suna jinƙayin junansu suna taimakon junansu suna ƙoƙarin su taushe kafan na ƙafi daga junan haɗu suna wal jama'a baya faranta mai re ka zo ka kawo mai maganan naƙafin wani daga cikin malamai in shi malami ne ko wani daga cikin almajirai in shi almajiri idan ka ɗauko maganan ƙasi ga wani malami daga cikin malamai ko wani almajiri daga cikin almajirai sai ya shiryar da kai akan yin uzuri da kau da kai da afuwa shi ya gida cewa ko gani ne gaba da gaba ka yi mai nasiha ko neman taimako da gudunmuwa ga wanda ka iya saduwa da shi ya mai nasiha saboda haka cince da ce gumi ba harka ahalus sunna ta ba sai dai in shi ɗan ya talaba biyan da gaba ɗaya dai ahalus sunna mutane ne masu kyawun ɗabi'o'i mutane ne da suke kwaɗayin tsarkake kansu da da'ar Allah mutane ne da suke masu zurfin tunare mutane ne da suke masu yalwar kirji game da jimrewa da haɗewa ga zamantakewa da 'yan uwansu mutane ne da suke suna da cikakken masaniya ga hanyoyin ladabi da asalin ladabi babu rabuwa a cikinsu don fahimta ta saba wayannan alamomi da wayannan sifofi suna cikin manya-manyan sifofi da suke bayyana muna su wane ne ahlus sunna ahlus sunna wal jama'a ta'arifin su bai da bambanci da kalma as magabata daga da as-salafus salih ahlus sunna wal jama'a sune salafus salih as-salafus salih farawa daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ina tabi'u tabi'ina sannan duk wani wanda ya bi irin wannan hanya da suka rayu a kanta saboda haka ibn abbas radiyallahu an turjuman alquran yace yawma tabyaddu wujuhun wa tazwaddu wujuhun fassarata shine tabyaddu wujuhu ahli sunna wal jamaa wa taswaddu wujuhu ahli bid'a wal furqa fassara cewar Allah subhanahu wa ta'ala yawma tabyaddu wujuhun wata tawadda wuju ra'ar kiyama wasu fuskoki za su yi baki wasu fuskoki za su yi bari ibnu abbas ya ce fuskokin Ahadu sunna wal jama'a za su yi bari fuskokin ahlul bid'a da rabuwa za su yi bari saboda haka Ahadu sunna wal jama'a ne as-salafus salih suna da sunaye da yawa wanda aka samu daga cikin hadisai da asaru wani lokaci zaka ji an ce musu ahlul asari dan me aka ce musu ahlul asari don su ba su biyar ra'ayi ba ahalul na ba ahalul asali ma abuta biyar riwaya riwaya suka bi su ba ra'ayi ba wani lokaci kaji an ce musu ahalul hadisi mutanen hadisi saboda da aqidarsu da ibadarsu da mu'amalarsu a fasara alqur'anin su za su dogara ne da maganganun manzon Allah ingantattu wani lokaci kuma kaji annabi ya mutu suna da aqaibatul mansura jama'a wadda Allah zai taimaka su ne ɗaya cikin saba'in da uku wadda wannan ɗayar ita ce kawai mai tsira an fa'ifatun mansura wani lokaci kuma ka ji an ce musu alfurkatun najiya jama'a masu kukuta daga azabar Allah wani lokaci kuma ka ji an ce musu ahlul ittiba'i ma abuta biya don su annabi da sahabbai ne da alƙur'ani da sunna su agaba. suna bin sawunsu ne saboda haka ce musu ahlul ittiba'i ma'abuta biya saboda qur'ani na cewa tabi'u ahsana ma unzila ilaykum eh wattabi'uhu la'allakum tahtadun saboda haka su ahlus sunna wal jama'a ahlul ittiba'i ne ba ahlul ibtida'i ba masu biya ba masu kirkirawa bane kuma wani lokacin zaka ji an ce musu al-ghuraba islamu fada al-islamu gariban wa sayaudu gariban fatuba lil-ghuraba manzo Allah ce musulunci ya fara yana bako kuma zai komo bako farin ciki da nasara da dacewa da aljanna ta tabbata ga baki su wane ne baki su ne waɗanda suke kwaikwayar hanyar magabata na gari wanda suka rayu tare da annabi akan wannan hanyar guda ita ce mai kira daga cikin hanyoyi saba'in da saboda haka za ka gan su baki saboda ko suna kokarin su koma ga hanya ta farko waccan fara da ba ta da karkata saboda haka za su zama daban a cikin al'umma za su zama daban a cikin mutane za a kansu sun zama wasu mutane baki sun taho da wani abu bako saboda musulunci haka ya fara bako ana musu ne ana suka ta ana musguna mai ana ganin waɗanda ke riko da shi wasu ‘yan tsiraru ne wasu karkatattu ne sun bar hanyar uwaye da kakanni to haka ahlus sunna wal jama'a zaka same su baki a cikin al'umma ahlus sunna wal jama'a masu wannan sunaye daban-daban a cikin riwaya ahlul asari ahlul hadisi at-ta'ifatul mansura al an najiya ahlul ittiba'i al-ghuraba ba wanda zaka ga ya yaƙe su sai jahili ko mai bin sunna duk wanda kaga shi na faɗa da ahlus sunna to ɗayan biyu ne ko dai cahilta ya yi bai sani ba ko kuma ya sani son raina ya kai akwai wata kisa da ta faru ga wani malami daga cikin malamai na saudiya akwai wani babban malami a indiya shehin malami na majalisa dai dubban mutane ka taruwa majalisa dai babban majalisa kamar irin majalisar zakir naik ka gane to wannan mutumin yana sukar Muhammadu bin Abdul Wahhab yana baci ne duk an ka zamna majalisa dai an kai karatu dubban mutane iyaka ganin ka karshe cikin addu'a sai ya ci ne mai Ibn Taymiyyah sai ya la'ani Muhammadu bin Abdul Wahhab sai wani malami ya tashi daga Saudiya sai ya tafi kai mai ziyara amma da zai tafi sai samu matanin kitabun tauhidi li Muhammadu bin Abdul Wahhab rahimahullah Sheikh da ya samu kitabun tauhidi ka san littahe gaban gonai a makari ne za a rubuta suna ne kuma a rubuta sunan wanda ya shigo to sai cire wannan makarin ya cire shi ya kece shi da gangan ya sa shi aljihu da yadda ya sauka wuri ne ya aje shi a falo ne suna ganawa sai wannan malamin ya ce yana son ya dan kewaya sai gwada mu inda zai kewaya sai ɗauko wannan littafin da ya cire mai makari ya bar kawai bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu sallama ala kitabu tauhidi wa qaulin lahi ta'ala sai ya ajiye shi bisa kujera sai ya shiga ɗabi'an malami in ya ga littahi yanzu mai yawa almajiri in ya tsinka littahi kamar maye son yake sai ya ga littahin nan ni suna ne a gane mai kayagaci in yanzu almajiri gare karkin littahi ya tsinka shi bai gane suna ne ba bai san miya ka ta ba kun karabu sai ya ji wani abu cikin zuciya ne yan almajiri ya ga littafi kamar mayunwaci ya ga abinci sai ya kai ya san littafi saboda ka tunda ya aji littafi ya shiga sai malamin ga ya ɗauko littafi ya karanta ya karanta ka san ɗabi'a malami akwai alƙira'atu sari'a kai tsaye littafi yan ƙarami na kai tsaye in gabba malami shi cikin yan mintuka sai yana iya faɗa ma to abin da ya hakan don ba sai ya karanta ko da shayi ba haka ɗaya zai yi diba ya koma haka ɗaya diba ya gama da shi to haka ya mai kawai yana dibi sai koma can baya da heraski sai ya diba abubuwan da a cikin littafi eh akwai babu kaza ga babu ka ne babu kaza babu man dabar da bashi da a wajen babu man kaza ya diba cikin littafin ga yan an kai babu sai a kawo ayat qur'ani yan an kai babu sai a kawo ayat qur'ani a kawo hadisi a kawo maganganun sahabbai da tabi'ai littafi ya kama zuciya dai malamin yana hitowa sai ce kai malam wanga littafi ya yi kama da sahihul buhari irin wanda sahihul buhari ka yin babuka haka wanga littafi ka yi babu kaza babu kaza babun bi kaza kamar dai sahihul buhari amma wanda ya littafin gawa da gani malami na kwararre kuma malami ne wanda ya san ilimi sai ce wai littafi ce ai muhammadu bin abdul wahab ya yi shi ya ce muhammadu bin abdul wahab ta to mu aike muna an kai nan kyan wani an kai dajjal na yanzu shi ta hanga ta ce subhanallah an koyi banna don kaga majalisa ta duk an kai karatu sai mun ci ne mai mun la'ane shi daga ran nan sai shehin inda ya kama ya haga makaratu zai ce Allahumma rahmi sheh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allahumma rahmi warham to amma yanzu nan me da ku karanta cikin labarin ga uslubin da'awa da ya tashi dan makka yadda inda ya cimma malamin ya ce me kai mun ji an shekara bacin abdul wahabi haka ce mai la dubara ta wai ya ajilin tahe ya shiga dama manufa ta ya san sai ya karanta shi shin wannan da yin haka da ya ce malam abin da kawo wani inda hake da saudiya nake saboda labari ya same mu cewa majalisa ka koyar da gaci ne ga Abdul Wahab ai haka da haka ba ne na ka ji tsoron Allah ka kaza yana ba su daidai to amma yanzu shi kai ne ya gano kuri ne da kai ashe kenan kaga ya kamata idan har wani malami ko almaji yana kan akan wani kuskure kai da ka ganin kuskure na to wace hanya za ka tsaya kai tunani yau ko ba zan sai ka tunani ɗin rana ba ka ba da lokaci na tunani yau kai gobe kai jibi kai wace hanya an mahi aminci wace hanya an mahi ci nasara wadda za ka bi don ka faɗakar da shi gure ne ya gani? ba tare da mutuncin junanku ya gobi juna ba kila an fahimta ko kun ga wannan malami dubara da ya wannan kawai a cikin ƙasar nan ba wai magana kitabun tauhidi ko bacin ahlus suna ko a kaɗai ɗauki bawan ga darasin na hanya ta lalama ta dubara wanda ka ja wanda kan kuskure shi dawon gyara. sai shi malam kawai duk majalisa sai ya roƙan ma Muhammadu bin Abdul Wahhab gafara Allah da rahama wannan ya yi ko bai yi ba kaga wannan sha a ahlus sunna to kaga shi yanzu wanga malamin abinda muke akai ne kenan babu wanda ka faɗa da ahadu sunna ille jahilin sunna ko wanda bisa ga son raina yake yanzu shi wanga malamin da kaci ne Muhammadu Abdul Wahhab bisa mi yayi yawa don bai san ma shi ba bai karanta littafi ne ba da ya karanta littafai ne da duk wanga abin da ya faɗi bai faɗi to saboda haka za a zo a ce a ce a arura wuta fitina ce ai yan kaza na ai kaza suka yi ai suka ce haka da ai sun ce kaza ko ba haka ba sai a ta ƙarya ana ta rurutawa wani abu ma an kawo shi an kake ina an kai shi sai ka rasa inda aka yi shi an gane bari in kawo ɗan tsohon misali da ya wuce lokacin da izala ta bayyana ƙasar ka sai mutane su haƙa kama cewa wani ɗan izala ya mutu an ka turbuɗe shi ko da an ka zo bayan kwana uku an ka tona kabari ne sai aka cimma ya koma jaki in kacce mu ta wurin wanda ya faɗi magana wani gari na bai sani ba ina na wurin sai ka rasa ko ina an kai haka duniya wannan misali na nake ba kare izalla na nake an gani misali na wai ni don ka san da yawa aka faɗa abin ba gaskiya na in kana son ka san abin mutane suke a kansu ayyukansu da maganganunsu to sai ka yi bincike a kansu na adalci ma'ana ka halarci majalisunsu akwai wani babban malami a saudiya ban zaton duk almajirin da auren gabe da littafi ne Muhammad Jamil Zaino farko ne a bida ina. an ce mai karatun tauhidi kahirci na bannana da ya zo garin Saudiya sai aka yi daidai da wani malami zai gabatar da muhabara aka faɗi sunan inda za a gabatar da muhazara da lokaci sai ya sauko ya zo ya zauna ana nan mutane na shigowa guda guda an taru an cika wuri don sun ɗakuna gare su na muhazara da kujeru da komi wanda aka bukata a yi lahiya lau a tashi lahiya lau babu wata matsala an gane ko to shi kenan ya zauna an cika ko'ina sai can sai ga wani malami ya taho wando ne bakin idon sawu da geme ne dattijo da shi ya hau mandamali da zai gabatar da muhazara ya yi sallama ga jama'a an ka amsa ya yi mukaddima ya gode ma Allah ya yi salati ga manzon Allah ya yi addu'a ta fatan alheri ga mahalarta da musulmi na duniya gaba ɗai ya yi magana a kan Allah ya yi magana a kan manzon Allah ya yi magana a kan addini ya yi magana a kura kurakuran da musulmi suke kan su a duniya yadda bai ga wani abu da ya gudana ba malamin gada ya tashi ya ba a zo an ka abin nan kewaye shi ba ana shahon riga ta ana shahon jiki ne ana shahon majiki ana bai dai ga wasu abubuwa da yasa ana yi can wurin wanda ba haka ba a halin bidai irin wanda aka kamba ma malami a girmama shi a bashi girman da bai kai ba bai gane ba wai yau waɗanda mutane na aka cewa ba daidai suke ba ya ƙara halarta wata muhalara ya ƙara yanzu yana nan darul hadisi a karanta su babban malami na da kyar almajirin da bai littafi ne muhammad jamil zaino shi ma harko ne haka abin yawa a shekenan harko da ya zama cikin mahusu ga ahalu sunna bisa gami ya soka ya sani ba abubakar gumi rahimahullahu ta'ala da aka yi bakin laraba sun taho suka same shi kaduna sun suka ce suna son zo sakwato suka zo sakwato tare da shi da za su taho sakwato sai shiga gida ne ya ɗauko bayanul bida'i shaidaniya littafin wa kenan sai ya sa aljihu ne don ya tsaya haka taho laraba son suka su ga su ji labarin shehu su yi bincike a kai ne da tarihi da bi watakila hahubba da sai an zo ana nan ko haka an kai an ka zo gidan sarki an kai mai an kai sai an ka biya hubbari laraba sai zo haka kabarin shehu an yi mai shi gifa kuma an kewaye shi kamar ka'aba kuma an sa mai zani sun kace subhanallah ma haza sai mala abubakar ɗaya sa hannu ne ya ɗauko bayani bidi ya buɗa musu daura da inda shehu ya ce wagga dinar da an kai da wagga ka'abar da zanen duk haramun na sai ya buɗa musu ce ku karanta su haka dace to shi ya littafin ga bai san ko an yi wagga dinar a gani to saboda haka duk wanda ka ji shi na haɗa da sunna ɗayan biyu na ko dai wallahi bai san sunnan na ba an ruhe mai ita na kuma an hana ya gane ta ko ko wallahi ya san sunan nan amma son rai wataƙila yana kariyar girma ne na malanta ko na limanci ko wani matsayi ne a cikin al'umma ko wata hurka dai kai ya bi sunna ya zama ya rasa jama'a sai zaɓi jama'a bisa ga sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma duk wanda ya san sunna sani na gaskiya ba zai sauke ta ba a sunna aƙida ce wadda aka girka akan tafarki na magabata na gari ahlus sunna ba su da wata aƙida ta sa'a mata manzon Allah ta sahabbai na ta tabi'i da tabi'ut tabi'ina aqida ahlus sunna aƙida ce guda makaɗaiciya da ta bambanta da sauran aƙidodi da suka cika duniya. Na farko ita aƙida ta hada sunna za ka same ta hanya ce ta tsira daga rarrabuwa da kakkasuwa. Aƙida ta hada sunna wal jama'a hanya ce ta daidaita sahun musulmi. daidaita sahun malamai daidaita sahun masu da'awa saboda ita aƙida ce da ta hito daga wahayi aƙida ce da daga wahayi aka samo ta ba daga kame-kame ba aƙida ce ta wahayi aƙida ce da an hagina ta ala basiratin kul hazihi sabili aƙida ce da duk wanda ya saba mata Allah subhanahu wata'ala ya faɗi makoma ta a cikin alqur'ani wa man yushaqiqir rasula fil aqidati wal ibadati min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا الله سبحانه وتعالى ce duk wanda ya bamban da annabi annabi ya gaba kai ko kai yamma bayan shari'a ta bayyana gare shi ya saba ma annabi a aqida dai ya saba ma annabi a ibada dai kuma yadda hanyar da ba ta mumin nan harko ba wa yadda bi ghaira sabilil mu'minin in qur'ani yace mu'mini kana nufin zuwa daya kayan akai ga biyu kayan akai ga uku sabon manzo Allah sallallahu alaihi su sune mu'mini na harko to yadda hanyar da ba ta mumin ne ba Allah ce za mu jikinta mishi abin da ya jibinta mu shigar da shi jahannama makoma ta yi muni Allah ya kare abu na biyu game da aqida ahlus sunna wal jamaa aqida ce da take kaɗaita al'umma su zama abu guda ta ƙarfafa sahun musulmi ta haɗa kalimar su akan gaskiya aƙida ce take tattara ‘ya'yanta gaba ɗaya ta tura su akan hanyar karɓawa ga Allah da manzo ne ya ayyu hallazina amanu stajibu lillahi war rasul da da'akum lima yuhyikum to wannan aqida ta hannu sunna wal jamaa ita kadai za ta zama aqidar ka ya zama a shirye kake da ka da kiran Allah da manzo ne ga horo da hani abu na uku aqida ahlus sunna wal jamaa aqida ce da take kulla dangantakar musulmi da ubangijinsa kai tsaye ba wata aƙida kai tsaye da za ta hada dangantakar ka da ubangijinka da manzonka sallallahu alaihi wa wa sallama ta hanyar son su da girmama su da rashin shiga gaba gare su in ba wannan aƙida ba ita ce aƙida ta magabata na gari wadda ta ɓuɓɓugo daga Allah ya ce manzon Allah ya ce wadda an nesa daga wasa da son rai da shubuha ta shedan wadda ta yauhinta daga duk wani tasiri na falsafa ko mantiki ko hankali ko wani wururu na wasu bayanan da ba daga Allah ba ko manzo ne da suke ƙara ma hankali ɗemuwa da duhu ba su ƙara mai haske da wayewa abu na hudu aqidat ahlus sunna wal jamaa ka same ta aqida ta aƙidata aqida ta mai sauƙi, aqida ta bayyananna da kai tsaye da an karanta ka gane ba kai ta wahala ba baka gane ba ba rikici a cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa babu ruhuwa kuma babu kulle-kulle kuma babu a taharif na nusu ba a kakatar da nasi wanda ya zo haka za a taya da shi wanda ya zo daga Allah da manzo ne za a taya da shi aƙida ce da babu ruwanta da wasawasan ɗan da ɗemuwar hankali aƙida ce wadda take shirya ce daga annabin wannan al'umma sallallahu alaihi wa alihi sallama aƙida ce wadda take ita ce ta farkin sahabbai radiyallahu anhum da mabiyansu da mabiyansu wanda game da su Allah ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun saboda haka za ka ga mai aqida ta ahlus sunna mutum ne da ya tafi da imani da Allah da manzo ne ba shakka a cikin al'amura ne kuma yana iya salawantar da dukiya dai yana iya sadaukar da rayuwa dai don musulunci ya ci gaba kuma za ka same shi mai gaskiya ga dukkanin al'amura halin suna, mutane ne masu gaskiya ga mu'amala su tare da Ubangiji, mutane ne masu gaskiya ga mu'amala su tare da manzon Allah mutane ne masu gaskiya a fagen mu'amala da mahaifansu mutane ne masu gaskiya a fagen mu'amala da matansu A halin suna, za ka samu bai tsallake iyaka shari'a game da zamantakewa da mata dai ba suna ba ne. kamarin mata ta haurin ce cire ko kuncin ce kumburi ba ahlus sunna bane zaka ji labarin ya hana mata ta abinci ba ahlus sunna bane wanda zaka ga ya kaskanta ko ya musguna ko ya tuta ma ko ya wahal da mata ta ahlus sunna za ka ga babu zama babu tsayi za shi kajin kajin jina jina don ya samu abinda ya dauki nauyin da Allah ya azama na iyali ahlus sunna zaka same shi mai gaskiya game da mu'amala da 'ya'ya ne mai gaskiya ga mu'amala da dangi ne mai gaskiya ga mu'amala da makwabta ne mai gaskiya ga mu'amala da sauran mutane ahlus sunna bai damfara ahlus sunna bai cuta ahlus sunna bai cin amana ahlus sunna bai a bai boye gaskiya ya bayyana ƙarya sai dai ya bayyana gaskiya ya tarwatsa ƙarya abu na biyar daga cikin muhimmancin a ahlus sunna ita ce babban mafari na samun kusantar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma rabautuwa da yarda Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana aqida suna sunna baka da wata hanya guda da za ta samar da kai kusanta ga Allah da samun yarda sai in ba wannan aƙida. duk wata hanya da ka hau ba za ka kusanta ga Allah ba sai dai ka nisanci Allah ka kusanci shaitan sai dai ka samu kushin Allah ka samu yardar nan. amma idan kai rike aqida Ahadu sunna wal jamaa za ta kusanta ka ga ubangijinka ta samun maka yardarsa abu na shidda aqida Ahadu sunna aƙida ce da ka fada da yaƙi da yaudara da kulle-kullen dubarori na ƙibbace kibbace da sihirce-sihirce da ɓace-ɓace na 'yan sihiri waɗanda ke watsa sihiri a cikin mutane suna canye dukiyar mutane ta hanyar yaudara da ƙarya suna nisan da mutane daga ubangijinsu suna hana su dogaro ga ubangijinsu ga al'amuran ahalin sunna ba ka samun su suna rabawa tsakanin mata da miji mata da mijinta ahalin sunna babu mallami guda cikinsu wanda za ka zuwa wuri ne ka ce kana son a raba wani da wani ya rubuta wani abu ya baka don wani da wani tsoro hannun suna wata ba ta zuwa wani ya ce tana a raba kishiyarta da mijinta ya ba ta wani abu ta sha ko ya ba ta laya ta turbuɗe wani wuri don tsoro wannan ba aikin a hannun suna, a bawal jama'a bancin ba aikin ahlus suna na bawal jama'a kuma duk wanda a hannun suna wal jama'a bai zama da irin masu wanga aikin bai yadda da su bai ka faɗa ka faɗa da su zama da irin su ka faɗa ka faɗa da su abutaka da su haɗa ƙarfi da jiki da su alama na na ayat tambaya ga sunna mai da'awar sunna ahlus sunna bai rubuta ya yake a da cikin najasa kamar wanda yake cikin ummul musi kun san ummul musi wani dan ƙaramin kundi na yanzu ana sai sai ka so har yanzu akwai shi ka so ka zo ka ce ummul za a ga ayoyin ƙur'ani da wasu maganganu da wasu hotunan giwa da kada da biri da kadangare za ka ga an yi raƙumi an yi mai rubutu an kewaye shi to cikin ummu musa za ka samu wani wuri da aka ce in kana son ka kori mutum daga gari mutum ya bar gari ko kamar da za ka ce a yi mai furciya ko to sai ka rubuta wannan abin ga inda za a sa suna ne sai a naɗe a yi laya ayoyin ƙur'ani nawa aka ce a turbuɗe a cikin kashi miyau danga da a cikin bakinka in ka toha mu qur'ani da gangan ba da mantuwa ba menene matsayinka a kuncin musulunci kafiri mai ridda miyau danga miyau saboda haka malamai suka ce idan kana katun qur'ani takarda tallake kar kai amfani da miyau don yana yiwa kamance miyon nan su taɓe ainihin rubutun alƙur'ani wanda miyau ƙazamta ne haɗa ƙazamta da maganar Allah ko kuskure inda gangan ne sai ka zama kafi idan kana karatu ko ba qur'ani ba ko wani littafi na inda akwai ayar qur'ani ciki kada ka yi amfani da miyau kana bude takarda dan ka san lokaci in ka murza takarda sai ka har hawa kaman kuɗi to malamai sun fitar da ladabin ba amfani da miyau haka in ka yi rubutu ga allo ko ga takarda ayar qur'ani ta sai zama kure ya shiga zaka goge ba za a sami yau ba a cika wurin a goge sai dai ka faruwa. kuma da abdullahi gundi ya bayanin wannan cikin littafi ne fara'izul jalila wa sa'idul fawaidul jamila to ahlu sunna wal jama'a kan baya rubuta alqur'ani yace a turbuke cikin najasa sai dai ahlul bid'a ahlus shaytani ko kuma yace a rubuta ayat qur'ani da jini a samu jinin mahauta jinin yanka a yi alƙalamin ƙarhe ko alƙalamin icce ko alƙalamin mi a zo a rubuta ayat qur'ani da wannan jinin wannan ba aikin ahlus sunna bane kuma ahalu sunna bai zama tare da masu irin wannan hali Ahalu suna wal jama'a baya horo da a cewa qur'ani cikin ƙazamta a cikin najasa Ahalu suna wal jama'a baya tofi a cikin kulli wa min sharrin da bil uqad ba a ganin ahalu suna yana tofi tofi yana kulla zare ko jijiya Ahalu suna wal jama'a ba ka samu ne mutumin da ka gwagwarmayar ya juya takardu ya zuwa kuɗi ya yanka takardu ya barbada magani ya zuba wani abu wai su koma kuɗi don ya zo ya kashe kuɗin sihiri ko kuɗin dabo Bale wani abinci na dabo ko wani abin sha na dabo ko wani abin sawa na dabo gaba ɗaya ahalus sunna da hanya ta da hanyar yan dabo da sihiri sun zaban don shi ahalus sunna hanya ta hanyar manzon Allah da sahabbai ne da tabi'a da tabi'u tabi'ina shi ko ɗan bid'a hanya dai hanyar shaidan da ruɗaɗɗi da dabirtacci da jirgitacci. A halin suna wal jama'a babu ruwa ne da zakilaki, bai ɗar mazare ga waya ne don maganin kanu. A halin suna wal jama'a. A halin suna wal jama'a bai cikin aƙida halin suna wal jama'a mai aikata duk irin wa'annan ayyuka kowa ne ne shi. saboda haka wani magabaci ce a sunnatu safinatu Nuhin, man rakiba fiha naja wa man ta takhallafa an hagari kai sunna dai shirgin annabi nuhu da ko ka shiga ka tsira ko ka yata ka nutsi a sunnatu safinatu Nuhin, imam malik yace a wannan a sunnatu safinatu Nuhin, man rakiba fiha naja wa man ta takhallafa an gharq sunna jirgin annabi nuhu da in ka shiga a tahe tare da kai a sunna to shi kenan za ka nutsi a cikin ruwan bid'a da tekun shedana in ko ka shiga wannan jirgin na sunna to za ka kubuta ahlus sunna wal jama'a bai da wani zikiri ko wata addu'a in ba zikiri ba ko addu'o'in da annabi ya roita ko ya roita masa haɓai ne za ka samu ahlus sunna in ka ji addu'o'i ne masu ma'ana addu'o'i ne wa imma daga cikin qur'ani wa imma daga riwayoyin hadisi daga annabi wa imma wasu addu'o'i da aka samu daga sahabbai ko magabata na gari zaka samu zikirin ahlus sunna da addu'atai bisa ga wannan tsari amma ahlul bid'a idan ka zo wurin su zaka ji suna baka addu'o'i waɗanda suke ba su da ma'ana ba su da mahuskanta ba su da alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala bil ma sun yi kusa da alaka da shaitan shedan ka ga akwai wani dan littafi karami ko wanda aka ce ma ya sun da waka. wai hudubar hudubar sun da waka wani ne hudubar da za ka tambaye wani ne hudubar ba a sani ba kuma a cikin hudubar ga shirkiya tawassuli da aljannu ya rauka ya ilu bi da haɗahu, bi da haɗahu bi hasahu bi hasahu man huwa haza. arwa bila arwa babila salau bila wai ka cimma malami da rawani ne a dace wai Allah don arwa bila arwa babila sa'ala bila sa'ala babila salau bila salau babila kaga be kusa ga sunan Allah subhanahu wataala da ji sunan shi din ko kuma irin wasu addu'o'i na barkata wata tsohuwa ta ce su abin da aka koya musu addu'ar shiga ban daki in za a fi tsari ko kashi in za ka shiga ka ce <clears throat> in diga ta bayan daki ja ya kan ki in tsari haka annabi ya karanta annabi abin da ya karanta ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al khubth wal khaba'ith ko kuma bismillahir rahmanir rahim haka annabi ya karanta amma ta abin da aka faɗa musu in diga ta bayan daki ja ya kan ki in tsari wace a ƙindiga da wanda ta faɗin da wanda aka faɗa mu duk ƙindiga yi na ƙindiga ta ce saboda jahanci ne ahalu so ahalu bid'a a jin ya baka addu'a don ka ta yi ka anshi bashin wani bai so ba mutum na da kuɗi ne kana sai ya baka bashi sai ya baka addu'a ce in ka in kusa gare shi ka karanta ta ko kuma in ka karanta ta kowa har gama da shi kai mai magana sai shi za ka yi haka wadda kai ga ya mutu ce a ah, wani assalamu alaikum sai ka wuce ba ka ta ko kana saboda malamin ya ce ma haka ba kowa magana sai ka kai inda wanda zai baka bashi da ka zo sai a gama hannu da shi ka riga ka karanta wannan addu'a zakikun makikun kaskuntun ma anintun kore ka su akwai suna Allah ciki babu ka gani ahlus sunna wal jama'a shi ahlul bid'a shi ka ce kudin samari Shiriri tattu. sai saurayi ya zo wurin mallamin bid'a ce maganin yan mata ka zo a bashi sai ya ce mai to kawo kaza sai ba sai ce to ka karanta wa fa'alta fa'ala ta ki fa'alta wa anta min al-kafir shi <laughs> shakaji wa fa <laughs> kaga tun nan shi mallamin da ce a karanta wanga kaga ya hada ba sunan ka cikin addu'a wa fa'alta fa'ala ta ki fa'alta wa anta min al-kafir haka za ka cewa sai ka samu sa'a yari halin bid'a suna ka rubuta ma karuwa rubutu ta shaɗin ta samu kwastomomin da za ta yi zina A halin suna wani jama'a karuwa na ta san mai ba ta fara amma a halin bid'a in ta da kuɗin da kare da kuɗi ne ya sha ni, to ka garin da kare ma na ya shan rubutu ba ko karuwa ba me abin kare da karuwa a wurin a wurin mallamin cin dan bid'a ba gwamnati don kare da kuɗi ne ya sha kenan ko kare da zaka ɗaura mai dubu ɗan naira dubu ga waya ya zo ya tsaye gaban mallamin cin sai ya walwale ta ya mai rubutu ya bashe sha kare da kuɗi ne ya sha da bale karo to wannan saboda haka ahlus suna ban jama'a asalin da suke tafiya akai ne shine imani da Allah da dukkanin rukunin imani da Allah kuma sun ɗauka su a wurinsu imani magana ce da aiki da kuduri ba magana ɗaya ba aiki ba ba kuduri ɗaya ba aiki ba magana ahlus suna wal jama'a ba su kafirtar da musulmi sai in hujja ta kafirta shi ahlus suna wal jama'a ba su musun alƙawalin da Allah ya na alkhairi ba su musun kuma kace na azaba da Allah ya subhanahu wata'ala ahlus suna wal jama'a za ka same su kin su don Allah son su don Allah in su don Allah son su don Allah za su so don Allah su ki don Allah ya su bata ginu ba da soyayyar su akan duniya ko wasu manohi na duniya A halu sunna wal jamaa mutane da zaka samu suna gaskanta karamomin annabawa a karamomin waliyai halu sunna wal jamaa sun yadda sun yadda da karama waliyai akwai waliyan Allah kuma suna da karama ahlus sunna sun yadda amma haban da karambani karama ahlus sunna ba su yadda da karambani ba duk wata karama da za a faɗa game da wani waliyi wanda ta sha bamban da ayar Qur'ani ko hadisin manzo Allah ahlus sunna ba su yarda da ita ba su yarda da ita ahlus sunna sai dai karama ta gaskiya an gane misali to ahlus sunna ba su kaita waliyye ba su musu sai dai waliyan Allah suka yarda da su ba su yarda da waliyan shi ahlus sunna wal jama'a ta su na karɓar hukunci da dalili Shi ne tafarkin tsara da aka fifita su ne sahabbai da tabi'in tabi'in tabi'in ahlus suna wal jama'a sukan yi da'a ga shugabanni sai ga abin da yake sabon Allah kuma sabon ya zama irin wanda ba shi karɓar tawiyi ahlus suna wal jama'a za ka same wasu suna son sahabban manzon Allah da 'yan gidan manzon Allah ahlul baiti ba su ka sahabban manzon Allah ba su ga ahlul baiti ahlus suna wal jama'a za a gansu mutane da su kaurace ma son rai da bid'a da kuma mutanen son rai da bid'a ba su hada hadaka ba su kawance da yan bid'a da yan biyar son rai su ahlus sunna yana cikin alamomin yan bidi'a da son rai za ka gansu su son rai suka biya suna gabatar da hankali bisa ga abin da an karuwaito suna fifita maganar shewanne bisa ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cikin babban alamar su zurhawawa ga girmamawa da kuma yin ƙarya ga wanda ya bambanta da su a matsayin na ahlus sunna don su bata muruwa dai a cikin al'umma su lalata mutunci ne ahlul bid'a zaka ji sun kirkira wa mutum ƙarya don dai su bata muruwa dai da mutunci dai a cikin al'umma sabanin ahlus sunna wal jama'a ko suna da sabani da kai ko ba hanya ko guda ba su kirkira ma ƙarya za su yi maka adalci wa idza fadilu ahalul bid'a za a ga suna aiki da abin da bai inganta ba su babu ruwansu duk abin da sun kace a inda ga ba ta za su ahlul bid'a yau in kace mai ga wani abu da zai karantawa dubu ishirin da biyar da ɗari kaza da goma sha kaza karantawa zai yi sunna wal jama'a ko da ya ji ka ce ka karanta so ɗari da sai ta rike abinka don duk abin da ya haura ma ɗari ba daga annabi ya fito ba duk abin da annabi yake ai baki ne ɗari babu ɗari da da haka da kaji mutum ya ce ɗari da to ban mai kaya ne ahalus suna wani jama'a za ka same su suna fafatuka suna waya suna koyi su ga cewa sun ɗabi an su ɗabiyoyin annabi da sahabbai ne sallallahu alaihi wa alihi sallam to nan na yau waje ba ahalus sunna su sake waiwayawa kuma su dibi gaba gari, kuma su diba dama da su da hagu da su dole ahalus sunna ya dauki cewa lalle shi ahalus sunna na kuma ya san bi as sunnah ga kamar wada aka gabatar harkon muhadara shine bibiya, sawu da gurabu da matsaya da hanyar rayuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ne wanda suka rayu a sadda annabi ya fara sanarwar jama'a za su kasu kashi 74 guda ɗaya ka cira to amma mafi yawan mu ahlus sunna mukan samu ƙasa a gwiwa ga hanyar akhlaq akhlaq sai ka samu ahlus sunna wal jama'a wasu kuma in wani yawa wani abu bai iya ne ahlus sunna wal jama'a sai ka samu suna can junan suna cin naman junan su wal iyazu billah sharrin shaytan kenan ko saboda kun daga kun rike hora hanya to shi ko shaytan bai wa ya zan bai samu komai daga gare ku ba saboda haka sai daya dan ya hinta kun san hinta ko eh kamar irin ana gashin dare ni ga galayya ba suna dan gagata suna dan hintawa ba da aka ga yaro bai zuwa shi ɗaya ƙafa guda gaba ɗaya ko sai dai hinta nan ya hinta can to haka shi ɗan kai cikin ahlus sunna sai ya hana ma hankuri ɗan kwanka sai ya gwada ma babban ƙaramin matsala sai ya nuna ma ita babba mu'amala kuma da wanda ba ahlus sunna ba wanda za ta jawo shi shi fahimci sunnar sai ya zama kai ahlus sunna in dai don ta halinka to wanda ba ahlus sunna bai shigo a sunna in dai don ta halinka dan za ka gama da shi babu ruwan karshe da shi ba ahlus sunna babu gaisawa in an yi mai mutuwa ba kai mai gaisuwa in ya samu alheri ba kai mai Allah ya kyauta saboda shi ba ahlus sunna in ka gamu da shi ka sha toka yawancin zai gane sunnar ga sai ganewa ka ga mu da mutum ya wuce ka wuce ka kawo da kai ko ka buɗe lasifika ka karanta aya dubu ya zai fahimta mutum wani sharri ya same shi kila an yi gobara a gida ne ko wata hasara baka zo ce mai Allah ya sauka ba ya zai fahimci ayoyin da kake fassara ko hadisan da kake karanta? annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dibin bai hude ko bai zo ba bai hude bai da lahi annabi ya zo dibi ne a kissa ma tun muna yan yara ana karanta muna a kissa ma ga ta kan hanya annabi yana da makwabci yana zuba share gida ne ya aka yi kwana ɗaya kwana biyu bai ga an zubo ba ko dai bincika ina mutum ya ashe ana biya dai bashi an ɗaure shi gidan yari annabi ya zo ya biya aka sako shi to ya zuba share yanzu ba magana zuba share ta mutu wani da gaske ta mutu to irin wa'annan ɗabi'o'in na annabi sahabbai ne irin na yahewa irin na afuwa irin na mu'amala da ɗabi'o'i masu kyawu cuɗanya mai kyau mu'amala mai kyau wadda za ta ba da fassara da misali mai kyau wanda wanda ba fiye cikin sunna ya fahimci lalle sunna akwai wani ɗanɗano tare da ita akwai wani gardi cikin ta akwai haske gare ta ya shigo to sai zan mafi yawa in dai don halin mu na mu'amala shi ke sai a gama wata kila ko da mutane muka daga sunna ba mu shawo saboda haka anan dole ahlu sunna sai sun sake lale duk da wannan kalima ko wannan yare yare na ba na kwarai ba ga an kai maganar lalai ga yan cata kenan ko suka lalewa to shi kenan dai ahalu suna su sake litai an gane ko ga irin wannan matsala dole mu zo mu ɗauki akhlaqun nabi sallallahu alaihi wasallam kakka dauka kawai dan wandon ka bai kai idon sawo ba ka aje ke mu kana hadda alqur'ani kana karatun bulugul marami da alwajizu shi kenan duk wanda ba irin ka ba to baka da alaka da shi in ka ci haka kenan to kai ka hanka zama irin haka ko ko tun wani ko irin haka ne Allah subhanahu ta'ala ce kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum ai wannan da ba ahlus sunna ba in ka waiwaya ta baya shekarun baya a tarihin ka kai ba ahlus sunna kaje da ba ka gane sunna to ba Allah ya maka baiwa ba ka gane sunna to shi kansa ya kamata ka san wata wani salon hanya da wata mu'amala mai kyawu ya za ka ƙawata mai sunna ba ka muna na mai tara. ba ahalin sunna ka yi mu'amala da shi ta kuɗi kun rabu katar ka ba shi amana ya canye ya za ka iya fahimtar sunna wanda ba sunna ba ya za ka iya fahimtar sunna ahalin sunna an ba shi da ya aure ya ci amanata ya wulaƙanta ta ya danna haƙƙinta a zai ce da ahalin sunna ga haka suke ahalus suna mutum guda zai abu sai a ce ai don ahalus sunna nan ka zana kamar yanzu misali in ka hau dan kabo kabo ko ba haka ba sai ya tsere ma da kaya sai ka ce ai wallahi an kabo kabo barayi na ai azu mutum guda na cikin an kabo kabo ya tsere ma da kaya to haka zaka samu ahalus suna guda zai mu'amala da ba ta bare ba sai a ce ai don haka nan suke kaga wannan kuskure da kuma rashin adalci na amma don wa za mu gyara don mutane don Allah za mu gyara za ka gyara ɗabi'a ka ne da ka da mu'amala ka da mutane na kusa da nesa don wa don Allah kuma wannan sakamako ne amfanin ka kai sannan kuma hanya ce ta ƙarar da musulunci don wanda bai fahimci tahiya ta sunna ba da karantarwarta da rayuwa a cikinta a sanadiyar mu'amala da kai da kusantar ka ya fahimci lalle abin da yake a kai ne akwai matsala abin da kake a kai ne akwai alheri ciki sai ya taso daga can ya komo nan amma in ba a samu mu'amala mai kyau ba da zaka kafa ko mutum guda ko mutum guda ba idan kalli ta kafin ran da sun ka musulunta don yaki da annabi da kafiran da sun ka musulunta don kyawun hali da mu'amala ta gari wahiyawa wanda sun ka musulunta don halin annabi da kyawun mu'amala annabi sallallahu alaihi wa sallam kyawun mu'amala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana da makwabci ya dawo daga ɗauko kaya su mogal na ya taho da ya dudduka da turame ina son shi ɗan fatauci na sai mata annabi ta ce ai inda kahiri ne shi mutum inda ka aika inda wani ka an so muna bashin turmi biyu haka samu annabi ya aika ce a bashi bashin turmi biyu haka samu ya ce bai bai annabi sallallahu alaihi wasallam wani ka biya ta bashi lokaci bai ida cika ba shi ya mance sai to yace ba annabi ya biya shi bashi ne yace ku ɗayan Abdul Muttalib kun ga dikin biya bashin mutane ya ci kula annabi sai da bargon annabi ya kwanta mai yayi mai shayi ne sahabbai suka taso ruhu annabi ya a kula kan abin da ya kamata ku ce shi ya hankuri ni kuma ku ce in biya shi yace ai kai ai kai ajalin da mun kai da kai in biya ka sauran kwana kaza amma a tahi a baka kuma a ƙara ma kaza to ga gani ma'amala ahlus suna kenan wal jama'a to amma kai ahlus suna wal jama'a ka iya hankuri kwabon kai salawanta don suna ta ci gaba ka iya hankuri ka salawantar da lokacinka don ka kira wani zuwa ga Ba ka iya hankuri ka salawantar da muruwarka ya zama muruwarka ko mutuncinka ya zama gada wadda za a taka a tsallaka don a samu shigowa sunna mutuncin ka ya zama mai arfa in dai in an taka shi musulunci zai ci gaba to ka bari musuluncin ka zama gada a takai eh, mutuncin ka ya zama gada a taka shi dan musulunci ya daga sama amma kana rowa da mutuncinka kana rowa da lokacinka kana rowa da dukiyarka kana rowa da halayya mai kyawu ta mu'amala wannan baka taimaka mu sunna ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon gyara kurakuran mu ya tabbatar da mu akan abin da yake sawaba a cikin tayayyar mu ya raya mu bisa ga sunna ya kashe mu bisa ga sunna ya hada mu da mabiya sunna na farko insha Allah subhanahu ta'ala nan tsaya abin da karanta ne Allah ya bani su sai Allah shi ya mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa bi'alaka na'am bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk